hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 25 ga watan eh, Disamba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 40 daga cikin jerin girka tukan littafin hikmatu min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi <clears throat> idan zama masu sauraro ba su manta ba wannan littafi ne da ke bayani dangane da ainihin wato rigingimu da suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama na sabanin ra'ayi da bambancin fahimta tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun bayan rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana shekarar da aka jikansa Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yadda wannan littafi na kokarin tantance me gaskiya me ainihin abin da ya tabbata daga abin da yake ƙarya ne aka kirkira a cikin waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda yanzu ake cewa musulmi Allah ubangiji ya sa mu dace akwai tuntuɓin harshe da na yi a karatun baya wanda wani ɗan uwa mun tambihi a yanzu cewa Sa'idu bin Zaid da na faɗa a wancan lokacin cewa ya rasu al'arshi ya girgiza a hadisin Muslim ba Sa'idu dan Zaid bane gaskiya ne wannan Sa'adu dan Mu'az ne shine wanda ainihin wato al'arshi ya girgiza lokacin da Allah ya mishi rasuwa kamar yadda muslim ya ruwaito Allah ya saka da alkhairi to idan da jama'a masu wannan katu ba su manta ba muna jin ainihin tarihi dangane da sayyidina ali dan abi talibin Allah ya kara masa yadda tun daga kan wane ne shi meye ainihin tarihin rayuwarsa a takaice su waye ƴaƴan da ya haifa da matan da ya aura menene falalar da yake da ita shi karan kan shi ko kuma waɗanda ya tarayya da su a cikin falala daga cikin ahlul baiti da kuma sauran sahabbai har muka zo bayani akan wasu abubuwa waɗanda sayyidina ali yake banta da su waɗanda aka san shi da su wanda a ciki akwai jarintaka mala ya fara bamu bayani da dangane da irin jarintakar da yayi a wasu daga cikin yakokin annabi sallallahu alaihi wa alihi za mu tashi a inda yake cewa yau mu khaybara sai kuma ainihin wato ranar yakin haibara inda ya wata jarinta ta musamman malam ya ce kharaja murhibun yahudi faqala ko wani mutum mai suna murhibul yahudi sai ya fito yana cewa qad alimat khaybaru anni murhibu shaki silahi batsalun mujarrabu idil hurubi aqbalat tulahibu yana zuga kanshi yana ma kanshi kirari yana cewa qad alimat khaybaru anni murhibu dukkanin mutanen kasar khaybara sun san ni ne ake cewa murhibu shaki sirahi wanda yake dauke da makaminsa wato wanda yake armed batsal kuma gwarzo ne mujarrabun wanda yake an gwada an gani wanda yake da experience a wurin yaki idil hurubu aqbalat tulahibu kuma wanda yake ya an jarabta shi a lokacin da yaƙoƙi suka taho da bala'o'insu wato ya shaida yaƙi ya ji ya gani ya shiga cikin rigingimu na yaƙi fa aliyun sayyidina ali ba shi amsa yana cewa ana allazi sammatni ummi haidara kalayhin gabatin karihil manzara aw aw bisa'i aw sandara yace na ya maimai da amsa yace ana allazi sammatni ummi haidara ni ne wanda uwata ta sa mini suna haidara haidara ma'anar shi kawai zaki jama'a yana daga cikin sunayen zaki a larabci a larabci zaki yana da sunaye kala kala malamai suka ce sun fi guda ashirin to daga ciki akwai haidara zaka ji mutane suna cewa aliyu haidara to haidaran lakabi ne gare shi ma'anar shi zaki wato jarumi gwarzo kalaiti ghabatu kamar ka ce kuma wani zaki ne ha ila lai shi ma zaki ne na cikin dazuzzuka karihil manzara wanda yake da fuska mai ban tsoro wanda ganin shi kawai in kai sai ka firgita ufihimu bisa'i kai da sandara ina mayar ina cika musu ma'auni su abokan gaba ina musu auni irin awan sandara ma'anar shi wato da babban ma'auni asali an ce sandara ɗin sunan wata mata ce wata ke cika au to kawai sai ya zama karin magana ana cewa awon sandara wanda za ce yan amshin shata kaga ana nufin wasu mutane ne masu kawai faɗan duk abin da aka gaya musu duk abin da aka ce su faɗa shi za su faɗa ba su da ra'ayinsu sai a ce musu yan amshin shata ko to haka aka ce kai da sandara wato awo cikakke ishara zuwa ga wannan mata da take irin wannan awo wannan kissa tana cikin sahih muslim a cikin kitabul jihad ghazwatu dhi qard a cikin lamba hadisi na 1808 da bakwai bai'atu ali radiyallahu anhu bil khilafa tarihin zaben sayyidina ali a halifanci Allah ya kara mashi yadda an muhammad ibn al-hanafiyya wa huwa muhammad ibn ali ibn abi talib daga wani mutum mai suna muhammad ibn al-hanafiyya in za ku tuna mun yi magana akan shi a baya ɗaya daga cikin yayan sayyidina ali kuma ɗaya daga cikin wanda suke jarumai a cikin su ana ce mashi dan hanafiya sunan mahaifiyarsa ne shi ya ce shine muhammadu dan aliyu dan abi talib radiyallahu anhuma qala wannan mutum ya ce ata aliyun dara usmana wa qad qutila sayyidina ali ya zo gidan sayyidina usmana a lokacin da an riga ya an kashe usman radiyallahu anhu fa dakhala ila darihi sai ya shiga cikin gidansa wa aglaqa babahu alaihi ya kulla kanshi a cikin gida bayan ya zo ya tarar da an riga an yi aika aika da ra'ayi sai ya fita ya je cikin gidan shi ya shiga ya kulla kanshi fa atahu nasu fa fadarabu alaihi albab sai mutane suka taho ana ta buga kofar gidansa fa qalu suka ce inna hadha rajula qad qutila wannan mutumi na kafa an riga an kashe shi wala budda lin-nasi min khalifatin babu makawa dole ko mutane zama suna da majibincin al'amarinsu halifa a cikinsu wala na alamu ahadan a haƙƙa biha minka mutane suka ce da sayyidina ali kuma mu mu san wani wanda ya kai ka cancantan ya rike wannan matsayi ba fa qala lahum aliyun sayyidina ali ya ce musu la turiduni fa inna lakum wazirun a a kar ku nufaci ni da wannan abu ai kuna da mataimaka a je mataimakan da suke taimakon shi a zaɓo wani a cikin su ni ba na son wannan mukami khairun lakum minni amirun wanda za su zama sun fi cancantan su yi wannan shugabanci fiye da ni faqalu sai suka ce la wallahi ƙarya ba haka bane sam a'a wallahi mun rantse da Allah la na alamu ahadan a haqqa biha minka wallahi mu ba mu yadda ba ba mu san wani wanda ya kai ka cancantan ya rike wannan mukami ba Kwala sai ya ce fa in abaitum alayya bayan da suka gama wannan bayani suka matsa mishi sai ce to idan kun kera da magana ta fa in na bai'ati la takunu sirra in ya zama dole sai na karba ba ku yadda ku kyale ni ba to zaben da za a yi mini ban yadda ku zo nan cikin gidana ku ce ku nada na halifa ba fa inna bai'ati la takunu sirran sai an haɗu ga baki ɗaya lakin akhruju ila almasjid yace sai dai na fito zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faman sha'a an yubayi'ani bay'an wanda duk ya ga dama yana so ya zabe ni sai ya zo ya muni mubaya'a fa kharaja ila masjidi fa baya'ahu an-nas haka ko aka yi sayyidina Ali ya fita zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a gari ga gabaki ɗayansu suka zo suka mu baya. haka wannan magana ta tabbata a cikin littafin fada'ilus sahaba na Imam Ahmad a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da ainihin saba'in da uku a lamba hadisi na ɗari shida da sittin da tasa'in da shida wa isnaduhu sahihun isnadin wannan kisa ingantacce ne ina fata muna bi sai malam ya ce wa baya ahul muhajiruna wal ansaru alladhina kanu fil madina ga baki ɗayan mutanen garin madina su ne al'ansar wal da mutanen garin makka waɗanda suke garin madina ga baki ɗayansu dukkaninsu suka mashi mubaya'a wa ƙida amma an ce a wani zance mai rauni innahu khallafa an bai bai'atihi ba'd sahaba cewa wasu daga cikin sahabai sun ja baya ba su ainihin yi mushi cappa da mubaya'a ba ka sa'ad ibn abi waqas daga ciki akwai sa'ad dan abi waqas wa abdullahi ibn umara da kuma abdullahi dan umar dan khattab wa muhammad ibn maslama da kuma muhammad dan maslama wa ghairihim da wasu sai malai ce Waƙila kuma an ce innahu buyu'a min al-jami'i wa hadha huwa al-mashhur cewa an mushi mubaya'a gaba ɗayan al'umma sun mushi mubaya'a malam yace wannan shine abin da ya fi shahara إنما تخلف سعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة عن القتال معه abin da ba su yi ba su waɗannan mutane shine sun ja baya wajen goyon bayan shi game da yaƙin da aka yi tsakanin musulmai da musulmai a jamal da sufina wannan shine inganta kuma da zamu zo mu ci yayi yayi da sayyidina Abdul Umar ya fita ce a ni ba zan fita ba sai in ji mutanen garin nan sun da su fita inna ma ana rajulun min ahli madina in sun fita zan fita da su amma an ba su ba zan fita ba kuma za mu zo mu ji cewa mutanen madina ba su fita suka fi sayyidina na zuwa wannan yakin ba in ban da ɗaiɗaiwan waɗanda abin ya zama musu dole kamar hasan ɗan aliyu hasan ɗan aliyu shi yake yana zuga mutane cewa kar su ji amma kuma shi ya tafi ba yadda iya saboda baban shi ya tana samun shi ya ta amma shi dinga bi ɗaya ba ɗaya ga mutane kar ku je wannan yakin fitina kar ku je kuma ya gaya ma uban shi da shi ba su ɗaya ba su ba cewa karka ka fita dabar ya rawaito wannan an je can ma a wurin yaƙi ya ƙara gaya mashi kada a yi wannan yaƙin bayan an gama ya fara faɗa ya ƙara faɗa mai cewa na gaya maka kada a yi yaƙin nan sai da wani amfani zubar da jinin musulmai to kaga akwai ire-iren waɗannan sannan waɗannan sa da gaske mutanen da kwata-kwata ba su musharaka a wannan yaƙin ba sun koma gefe ne sun ainihin zira ido amma akwai wanda kuma suka shiga gaba-gaba wajen yaƙin irin su ammar irin su abu musal ash'ari irin su kaka dan amur da makamantansu waɗannan kuma sun shiga gaba zamu zo mu ji malam zai mana bayani cewa kowa a cikin su yayi ijtihadi ne abin da ya ga ya fahimta cewa shine daidai sai aiki da shi ma'ana wanda ya ƙi zuwa yakin to ya fahimci cewa duka ɓangarorin bai san wane ne ya cancanta ya goyi baya ya ba za ka sai haƙura wanda kuma ya bi sayyidina ali to shi kuma yana da yaqini kenan yanzu cewa sayyidina ali ke da gaskiya zaka dole ya kara abin da ya fahimta gaskiya ne zaka yi bi sayyidina ali haka su wanda suka bi sayyidina muawiya dan abu sufyan su ma fahimta suke nan cewa lalle shi ke da gaskiya zaka suka bi shi wani kuma ya kasa fahimtar wake da gaskiya zaka sai ya koma gefe zaka kowanne mujtahidi ne In mal musiba mal mukhdi ko ya zama ya dace a sa ko kuma ya zama ya kuskure wanda ya kuskure alal aqal yana da ladan kokarin da yi sannan kuma ba za a tume shi da zunubin kuskuren da yi ba Allah ya sa mu dace shine sai ya ce to wannan shine abin da ya tabbata cewa sa Abdullahi dan Umar sun mushi mu baya amma da aka bi magana tafiya Jamal da Sifina suka ce ba za su shiga wannan yakin ba za da Umar ya ta ga mutane hadisin da muka yi ta nanatawa kwanakin nan cewa za a yi wata fitina a ƙarshen za a yi wata fitina wanda na zaune ya fi na tsaye alheri game da ita na tsaye ya fi wanda ya fi asra'i wanda ya tafi inda take alheri wanda ya tafi inda take shi kuma ya fi wanda ya tsoso mata alheri haka dai kowa alherinsa da gwargwadon nisan shi da fitina karancin alherinsa da gwargwadon kusancinsa da fitina ina fata an fahimci wannan Allah ya shirya da mu qala auf ibnu abi jamila kuntu inda al-hasan al-basri wa kana fil madinati inda maqtal uthman wannan tabi'i ne suna auf ibnu abi jamila yace na je gun malam hasan albasan rahimahullahu wannan malami ya kasance yana garin madina lokacin da wannan fitina ta faru ta kashe sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu fa zakaru ashaban nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shikenan sai ana ambatan sahabbai a wannan majalisi na sayyidina hasan al-basri fa qala ibnu jawshan al sai wani mutum mai suna ibn gautan ibn jaushan al yace ya aba sa'id yace ya aba sa'id yana ishara ga Hassan al-Basri kenan yace innama zurriya bi abi Musa ittiba'uhu aliya abinda aka tuhumci Abu Musa aka ji haushin shi akai Abu Musa al-Ash'ari kenan shine wai ya bi sayyidina Ali akan yaki fa ghadiba al-Hasan sai nan da na Hassan albasari ya ɓata rai hatta ta bayyana fi waje har alamar ɓacin rai ya bayyana a fuskarsa sa fa qala sai yace faman yattabi to kuwa kuke so ya bi kutila amirul mu'minina mazluman an kashe sarkin mu'minai bisa zalunci fa nasu ila khairihi sai mutane suka tafi gun mafi alherin mutanen fa baya uhu suka zaɓe shi sabon halifa faman biyu. to wane ne mutum zai bin ba wani sabon halifa ba hatta fa hatta radda da hamiraran haka sayyidina Hassan al-Basri dinga maimaita musu wannan kalmar maimaitawa mai yawa wannan shi mana cikin tafin fazailu sahaba na sayyidina na ainihin al Ahmad bin Hanbal Allah ya jikan shi da gafara a cikin mujallad na biyu shafi na 576 a lamba hadisi na ɗari tara da saba'in da shida da isnadi ingantacce wa sunnati mujmi'una ala anna afdal sahabati ba'da Usman ibn Affan huwa radiyallahu anhu huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu malan yace ahlus sunna gaba daya sun hada akan fatawa da cewa bayan sayyidina Usmana dan Affan Allah ya kara mishi yadda babu wani sahabin da ya kai darajar sayyidina Ali qala ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya yace Allah ya jika ibn taymiya al mansus inda ahmada ibn hanbal tabdi'u man tawaqqafa fi khilafati ali abinda aka ruwaito karara daga maganar al imam ahmad ibn hanbal shine cewa mutumin da ya tsaya a gefe yace ni ba zan ce na yadda da halifancin aliyu ba kuma wani ba zan so kai ba ba ruwana wanda ya zama dan ba ruwa na game da al'amarin sayyidina ali da halifancin sa sayyidina imam ahmad ya ce wannan mutumin dan bid'a ne shi an aka ce mutum me zaka ce game da halifancin sayyidina ali ce ce ka ni ba ruwana gaskiya halifa ne ko halifa bai dame ni ba ce to wannan alama ce akan mutumin nan dan bid'a ne ba gaskiya yake so son zuciya wa qala yace wa huwa huwa adallu min himari ahli ya fi jakin gidansu wauta da hauka wa amara bi hijrani al-imamu ahmad ya umarni da cewa lalle ya kaurace wannan mutumin da ke faɗan irin wannan magana batacce ne wannan magana ta cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya a cikin mujallad na hudu shafi na ɗari bakwai da talatin da ainihin takwas ɗari hudu talatin da takwas sunnati mujmi'una ala anna abdal sahabati بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله sallama أبو har ila yau ahli sunna suna da ijma'i akan cewa bayan annabi sallallahu alaihi sallama sahabin da yafi kowa falala a cikin musulunci shine Abu Bakr thumma Umar sannan sai sayyidina Umar thumma ikhtalafu kama zakarna fi Uthman wa Ali to daga ne kuma suke sabani game da Usman da Ali wane ne yafi wani wasu suka ce Usman ne yafi wasu suka ce aliyu ne wal jumhur amma mafi yawan malamai ala anna usmana afdalu min aliyu suna da tafiya akan cewa sayyidina usman yana gaba da sayyidina aliyu daga shi kuma sai aliyu ثم ba da zalika ala anna ali ibn abi talib rabiul khulafa sannan kuma musulmai gaba ɗaya suka sake haɗuwa akan cewa sayyidina ali shine halifa na hudu daga cikin gir. haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka fi da suna al-khulafa rashiduna halifofi masu shiryatarwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi ingantacce ya shaide su da cewa za su tafi ne akan manhajin da ya tafi akai na annabta da yake cewa al-khilafatu min ba'di 30 aman halifanci wa na tafiya akan manhajin annabta a baya na shekaru talatin ne wannan hadisi a cikin bukhari da muslim kuma an kan lissafa shekarun halifancin abubakar da umar da usman da ali shekara talatin ne babu watanni shida shine malamai suke cewa cikon na watanni shida shine halifancin sayyidina hasan dan aliyu dan abi talib ne Allah ya kara masa yadda wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da waɗannan daga nan kuma to an tashi daga halifanci ala manhajin nubuwa sai kuma a koma sarauta ala manhaji taqalid mulkiya. sarauta ta gargajiya shine daga wane sai ɗan shi ko ƙanin shi ko dangin su sai kai har a san halifanci da halifancin dangin wane ko gidan sarauta kaza ko jam'iyya kaza ko 'yan sarauta tsatso kaza kamar yadda yake faruwa yanzu a kusan ko ina a faɗin duniyar nan wannan duka gargajiya ne amma musulunci zaben shugabanci shine irin kamar da ake a masallaci inda ba na gargajiya ba shine kawai waye ya fi iya karatu da cancanta ta wajen ilimi da nagarta da halaye ina ga ai da haka musulmai suke da limamai ko yan dariƙa ne kawai ba sa yin wannan amma mu dai musulmai za a ɗan limami a masallaci yanzu in dai ba a sa son zuciya ba za a nemi kawai waye fi cancanta ran da baya nan ya bar gari ko ya mutu ba za a ce dole sai ɗan shi ba ko ƙanin shi ko dangin shi ko ɗan makarantarsu ba ko za a sake duba kai waye ya fi cancanta to abin da ya kamata musulmai su zama kenan akan kowane aiki da zasu ba ta shugabanci ba shine kowane aiki let's look for the most expert personality akan shi waye wanda ya fi cancanta a ƙwarewa ya wannan waye fi cancanta ya tuƙin mota a cikinmu mu shi wanda ya fi kowa iya tuka mota ko ko za a ce ga wani ƙwararren direba amma ga wanda jiya kawai ya fara hawa da L za mu tafi Lagos a ce a ah, tunda dai shi babban mutum ne ba ma so ya kunyata to a bashi ko kuma saboda motar nan ta uban shi bai kamata a ce wani ya tuka ta ba a bashi tuka jama'a ai Allah ne ke kiyayewa ba wanda zai da wannan abun nan dan take fancin ko to haka waye fi cancanta ya rike shugabanci shine wanda ya fi ake ganin ya fi kowa cancanta bisa ƙarin cancanta wannan a komai haka yake a ka'idar musulunci kuma a ƙasar nan saboda ba a yin wannan shine ake samun matsaloli ga in aiki za a ɗauka tsawon aiki na farin kaya ko aikin soja in mukami ne za a raba mukamin siyasa ne manyan mukamai ne ƙanana ne ba a duba cancanta kowa kawai zai kawo abin nan ne list ɗin shi ne kawai kowa zai kawo mutanen shi ne kowa zai kawo jama'a shi ne kowa zai kawo 'yan alfarmar shi ne ba a duba cancanta sam shin za a naɗa wani hakimi ne za a naɗa wani mai anguwa ne ɗan takara ne na siyasa principal ɗin makaranta ne shugaban wata jam'iyya ne shugaban wata hukuma ne daga cikin gwamnati shugaban wata jami'a ne ko me za a ƙasar nan yanzu to akwai akwai wasu wato sentimental daidai da ake ba cancanta ba shi sa abun masu kalalaci haka yan sandan mu ba su iya aiki ba sojojin mu ba su iya ba ma'aikatan gwamnati ma'aikatan banki saboda kowa yana zaune yana aiki ne saboda wani ne ya kawo shi ba su iya ba malam makaranta ba su iya ba kuma a gari akwai wanda suka iya har likitoci ma za ka tare da haka a asibiti da ma'aikatan jinya da yanzu in kana neman wani abu sai a ce sai waye ya tsaya maka dole sai an tambaye ka haka ko wani aiki ka je nema ko mai gadi ka je nema sai an ce ya turo ka wannan shi bata ƙasar nan jama'a ya kamata mu gane wannan shi bata kasar nan gaba daya wannan da ake cewa alfarma ita bata ita kashe kasar nan har yanzu mutane ma ba sa neman kwarewa in ana neman abu ko ana neman waye ya tsaya wa wani kowa wanda ya tsaya mushi kawai shikenan shi zai ci Allah shi kyauta Allah kuma ya gyara mana wannan kasar ta mu saba'i suna da wannan kokarin na neman wane ne ya fi cancanta akan abubuwa da haka kaga saka nuna masa ina da cewa kai ne ka fi kowa cancanta a lokacin ba su ce saboda kai jinin annabi bane sallallahu alaihi wasallam domin da wannan ne kaida da tun farko an yi haka ba mu gane wannan anan kun ji sun ambaci shi jinin annabi ne dan ba shi bane ba shi bane ma'auri ba jini bane ma'auni shi jini na manyan mutane kana gadan su ne bil iktisab la bil intisab ba wai da mujarrad din dangantaka ba rizikal dangantaka kake zama babban mutum ba baban ka babban mutum ne a sai in ka gaji halin girman shine in ka shi fi kowa karatu a garin nan in aka haife ka a gidan ka kuma ka taso ka fi kowa jahilci kawai da za in ka girma ka zama malam ya eh, dan malam sai dai a dinga ce maka rago da kanka baka yi halin girma ba ko yawa dan ka ya fi kowa kuɗi a garin nan bai nufin da aka kai ma ka zama mai wadata sai ka tashi ka nemi naka haka dai haka dai abin da ake gado kawai bil intisab watakila shine al'adu da yare da kamantakekeniya da cututtuka masu bin jiki har tsawon rayuwa waɗannan su ne kawai ake gado bil intisab amma darajoji ana gadon su ne bil iktisab da aiki jama'a kula imalu a amalakum salawa suke cewa laisa fata man yaqulu inna aji innal fata man yaqulu ha ana ba mutum wanda yake zai ci nasara a rayuwa ba shine mai cewa babana kaza bane shi kai ka san waye babana to sai mai dan san babanka kamata ka ce kai ka san waye ni in babanka ya mutu kuma ba za ka faɗi ka mutu ne kai ma ina ba ta fahimci wannan Allah shirya da mu da ka sayyidina Ali an wannan zaɓin ne kamar yadda aka zaɓi sayyidina Abubakar a lokacin da ya fi kowa cancanta bayan gushewar shi zabai shi kuma da kanshi ya zaɓi wanda yake ganin ya fi kowa cancanta a bayan shi shine sayyidina Umar shi kuma da zai rasu ya zaɓo waɗanda yake ganin su kuma sun fi kowa cancanta yace a cikin su kuma su ƙara tantancewa suka tantance sannan wannan kuma na ƙarshen nan shine na sayyidina Ali su kuma gaba ɗaya mutanen gari suka haɗu akan cewa tabbas ya fi kowa cancanta sai aka zaɓe shi saka babu wani maganar dangantaka da shi a suke ta ihu a kai ba dangantaka ba ne na ba zan fahimci wannan baya cikin addinin musulunci gargajiya ne da ma irin abun da ake cewa wani ya mutu to ai dai sai dan shi ne irin wannan ta'addanci shi ne shigo cikin mu'alu sunna aka musulmai irin wannan katubar da aka yi akan kujerar abubakar gudu ana ji ana gani ga wanda cancanta mutane suka sa gargajiya da sarrai aka ce a saka dan shi saboda dan shi ne kawai an san ba shi cancanta ba ana ganin malam Jafar Mahmud Adam shi cancanta kowa ya sani Allah ya ji shi har da wanda aka nadan ya sani cancanta akai amma ka ce ko tun da dan shi ne ko a bashi shi ne ga irin wannan tabbilan da yake shi nan muna ga muku irin halayen shi ba ba ku ji da da ya taba ku ai gashi nan an gani saboda ku kuma kun kusa ne eh, sunan shi Buhari akan Annabi sai ku jawo shi shi mu kuma saboda mun kusa Annabi sai muke jawo shi akan Annabi ya kamata mutane su gane a yanzu ma yana da yanci ya faɗi wannan magana siyasa ce kowa na da yanci zaɓi wanda yake so jama'a a ba shi wannan a wannan shan Najeriya ba na goyon bayan shi bane ba na faɗin abin da ƙa'idar ƙasa take a shahid kawai shine an kawo shi ya dagwalgwala kujeran karantawar baban shi bisa rashin cancanta bisa wannan gargajiyar da aka fi ya ka kamata mu guje wannan idan mutane suna son ƴaƴansu su gaje su a malanta sai su koma su dinga irin da yan ɗabi'a sai ku dinga kowa karatu sai ƴaƴanka haka haka yan dariƙa suke za su gina ƴaƴansu da karatu yadda ba wanda ya kamo musu sai zama suna da cancanta biyu kenan yanzu dan malam ne kuma ya yi karatu irin na malam kenan sai ya ci gaba da yi sai a ci wannan gargajiya Allah shi da mu albab mabhasu fani ahammul ahdafi fi khilafati ali radiyallahu anhu muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin Usman Sayyidina Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda daga ciki akwai ma'aikatu aljamal jamal sanata 36 wa 30 lil hijrat an-nabawiyya ala sahibi Abdul Salat wa azka wani wato fitina da aka fi da suna ma'arikatu jamal yaƙin Jamal wanda aka yi a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam wannan shine wato karo na farko na rigima wanda za a ce sahabbai isu isu junansu sun raba gari waɗannan a nan waɗannan a can kuma kowa da makani aka yi buga an buga aka kashe aka kashe sarki ya tabbata ga Allah wanda yake ainihin kaddara kaddarori tun kafin mu je da nisa ya kamata mu tuna mu kanmu nasihar da muke rayuwa kan ta mu musulmai cewa waɗannan rigingimu sun riga sun faru bisa kaddarawa Allah madaukakin sarki kuma babu yadda ka iya da su da suka rigima ta faru gare su sun riga kowa yin nadama za mu zo mu ji dukkanin su babu wanda ya ji yakin wanda bai nadama ba dukkan su duk wanda ya tsira da rayuwar shi a wurin sai da ya nadama me ya kai shi to kuma Allah ya tsare mu kamar da misala yake cewa Allah ya tsare takubban mu daga shiga wannan yakin to mu tsare harsunan mu daga sukan wani a ciki za mu faɗi iyakar abin da ya tabbata ne da kuma ƙoƙarin yin taujihi da ba su mafita da ainihin ba su uzuri Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya musu rahama gaba ki daya bari mu ji abin da malami ta kaita mana wannan labari amma dai cikakken labarin ɗalibai za su iya karanta shi a cikin littafan tarihi daga cikin mutawwalat irin littafin albidayat wa nihaya irin littafin at-tarikh na Imam Tabari irin littafin ainihin wato a siyar alamin nubala a cikin tarihin ɗaya ɗaya waɗanda suka yi musharaka a wannan yaƙi irin littafin tarihul islam na Imam Zahabi da wasu daga cikin littafai ainihin wato na tarihin musulunci Allah ubangiji ya samu dace anan kusa ma malam zai mana ishara zuwa ga wasu daga cikin masadir na wannan ainihin kisoshi lamma buya ali ibn abi talib lokacin da bai'a ta tabbata ga sayyidina dan abi talib Allah ya kara masa yadda istazana talhatu wa zubairu aliyan radiyallahu anhu fi dhahabi ila makka fa adina lahum bayan da aka yi zabe sayyidina ali ya tabbata an bashi wannan shugabanci manyan sahabban nan guda biyu Talha dan Ubaidullahi da kuma Az-Zubair ibn al-Awwam dama waɗannan manya ne daga cikin sahabbai suna daga cikin al-asharatul mubashirun bil janna Talha dan Ubaidullahi bil akhas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane duk wanda yake so ya ga dan aljanna wanda ya gama aikin da Allah yake so ya yi mai a duniyan nan kuma bai mutu ba to gashi nan Talatu dan Ubaidillah wanda kai da ka san ana jarabawa ne a ce tun kafin a rabin awa ka riga ka gama fasa ta kawai kana zaune kana jira a ce a fara fita a kawai yake wannan ma dan ganin kwatance ne game da aljanna ya riga ya gama su ne Allah yake cewa wa minhum man yantabi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu sabai suka ce waɗannan su ne wanda suka mutu da wuri irin su ah, ainihin wato Ja'far su نعم na'am من minhum man ومنهم من ينتظر akwai wanda kuma yana jira ne ya riga ya gama aiki amma yana jiran ajali sai aka ce su ne tsarasa uh, dan ubaidullah ina ba ta fahimci wannan jama'a sannan azbir dan awwam shine wanda ake malakabi da hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine kaman kace yanzu ADC na gwamna ko na shugaban kasa wanda kamata ya in har za a kashe shugaban kasar nan sai an fara kashe shi tukuna sai ya sarya da rayuwar shi sannan za a kashe za a kashe wannan shugaba shine ke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zai je yana dauke da makami yana gadin shi dare da rana safa da yamma ina fata mun fahimci wannan azbir dan awam kenan shi ma ya daga cikin mutane goma nan da manzo Allah ya faɗa cewa ayan aljanna ne haka mutane ne masu falala mu fahimci wannan ba ƙananan mutane bane waɗannan mutane suka nemi sayyidina Ali ya ba su izini za su je garin makka fa azina sai ba su izini faltaka ya hunaka bi ummul mu'minina aishata radiyallahu anha can sai suka haɗu da ainihin wato ummul mu'minin aisha Allah ya ƙara mata yadda dama ta riga ta je aikin haji kar manta an kashe na Usman ne a cikin kwanakin aikin haji bayan an yi aikin haji amma ba a gama dawowa ba tana can makka sai kuma wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi suka iske ta a daga ciki akwai ummu salama mun karanta a baya ta zo za ta zo ta bada haƙuri wani ɗan ta kife ya wurgar da ainihin wato abin hawan ta kusa faduwa ta ce bari ne kwana kada waɗannan su ci min mutunci to daga nan sai kwana sai ta haɗa ta tafi makka zai ta ba Aisha labari kin ji kin ji halin da ake ciki ai gari ya rikice Madina ta rikice da haka mai zama ma'ana waɗannan su kuma da suka samu Aisha a Makka wa kana al-khabaru qad wasala ilaiha anna Uthmana qad qutila radiyallahu anhu kuma labari ya riga ya iske ta cewa an riga fa an kashe Sayyidina Usman sai kuma ga waɗannan mutane sun zo fajtama'u hunaka fi Makka wa azamu ala al-akhdh bi sari Usman da suka hada a Makka sai suka yi shawara to yanzu me abun yi kowa yana jin takaicin cewa sun kyala Usman an kashe shi ba su yi abin da ya kamata ba to anan sai suka shawarta cewa lalle lalle ya kamata mai kokarin daukar fansan jinin shi yadda abin ya faru a lokacin sayyidina ali ya riga ya samu matsala da waɗanda suka kewaye su ne na yan tawaye sai abin da suka ce shi yake ma'ana shi mutumin kirki ne muzakkarin mutum amma kuma suke da galaba a cikin mutane mun ji wannan a baya da su suke juya gwamnatin sai ya ga dacewar a jinkirta har ya samu ya samu sultani a kansu sai a kama su a hukunta su su kuma waɗannan suke ganin a'a za su yi gaban kansu bari su ɗauki fansan jinin Usman wannan shine kuskure na farko da suka yi Allah ya gafarta musu shine yankewa kansu hukuncin bari su nemo fansan jinin Sayyidina Usmana alhalin ba su ne yanzu waliyul amri ba su yanzu talakawa ne na fatan fahimci wannan jama'a ba su ne shugabanni ba kamar yanzu ne a ce sai mu tashi mu ce bari mu je mu ɗauki fansan jinin malam albani ko malam Ja'far ko nan da aka kashe ko da mun san waye kashe shi yin haka kuskure ne a addinance amma idan mutane suka taso da hamiya ya kan faru kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wannan kisa jama'a abin da ya kai ga fada kenan rikicin ya fi karfin sulhuntawa ne idan wani rikici ya taso to akwai abin da masu mutunci ba sa iya raba shi ina jin kowa anan yana raye akai rikicin election da aka yi wancan kara ji a lokacin nan kana liman ko babban mutum a unguwa ka isa ka zo ka ce a yana abin da ake sai a buge ka a san da matasa ɗin suka riga hankalin su ya fita jikinsu suka fara kone kore da kashe-kashe da lalata dukiyar mutane kana jin waye a lokacin zai yi musu magana su babu lokacin za yi musu magana ya wuce ko to irin abin da ya faru kenan lokacin za a yi musu magana sai ya wuce a lokacin kuma da za ka ce bari ka je ka ɗauki fansan jinin wani halin ba kai ne waliyul amur ba to wannan ma kuskure kuma wannan yakan faru wato jama'a kullum muna faɗa mutane cewa irin abubuwan da suke faruwa kake gani a rayuwa sun sha faruwa suna maimaituwa babu wani abu sabo babu wani abu sabo da yake faruwa haka za ce ba a taɓa ganin shi ba ko kuma ba a san yadda za a yi da shi ba sai dai idan mutum bai san me tarihin duniya ba da jumla da kuma tarihin musulunci a keɓance ba amma babu wata kabiya da ta faru sai kaga tana da wani duplicate irin shi sai a ɗauko to ya aka yi kan kuskure ne a ce bari mu mu ɗauki doka a hannunmu mu hukunta wani wannan kuskure ne jama'a yadda ake sai a kama mai laifin sai a kai shi kun hukuma da take da alhakin hukuntawa idan wani ya kaɗe mana yaro a nan ya ji mai rauni sai mai maza mu kira sarki sai su su hukunta shi su ne masu hukunci ko polis amma ka a ce bari a bugai ko a ƙona mota to yanzu mun yi barna da ta fita shi kenan to a musulunci ko ba a gyara ɓarna da barna ya kamata mu gane wannan ba a gyara barna da barna barna ana neman wacce ce tafi karanci sai aiki ita ba wai a kawo ta ta girma ba a hafu dararaini la a'ala dararaini idan aka samu barna guda biyu to ana duba wacce ce mafi karanci ba da tafi girma ba don haka daga nan ne suka samu kuskure kuskure na biyu shine ita kuma Aisha ita goyi bayan za ta tafi da su bisa isharin da ya cewa idan ta je an ganta an gadar da ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a miƙo musu waɗannan ƴan tawaye kawai su kashe su su musu hukunci ko kuma kamar yadda alqazi Abubakar ibn Arab ya faɗa shine in an ganta duk abin ta ce a na haɗa kan musulmai su dawo su bi shugaba ɗaya sayyidina Ali za su yi wannan wannan kuskuren fahimtar shine ya kaita kuma daga baya ta yi nadama tsawon rayuwarta in ta tana wannan rikicin an ce takan yi kuka har ta jika sitar da ke jikinta da kuka ta dinga cewa nayi nadamar fita na musamman kuma saboda wani abu da faru akan hanya da zamu zo mu ji har ila yau shine akwai wani ƙauye akwai wani tafki a ƙauyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar Makka zuwa ainihin kasar Iraki kusa da Basra manzon Allah ta rana a Madina ya kwanta bacci kawai sai ya farka firgijib sai ya tara matan shi cikin daren yace wace ce a cikin ku ne mafarkin na ganta za ta je gun wata fitina karnukan gari kaza sai ambaci wannan garin su ne mata haushi abun nan kenan hau up sunan garin sai suka ce to kai da kai mafarkin ya rasulullahi baka gane kowa take bai mu za mu gane ce to wata a cikin ta shiga wata fitina a bayan rayuwata to ana kan wannan hanyar za a tafi sai aka zo sai ta ji haushin kare a wajen ta jawo shinkafa ta ce musu wannan wani gari ne sai aka faɗa mata sunan gari sai aka ce ta buga hannu fa daraba yadaha alal ukhra ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tai salati ta sanar da ubangiji in da wasu ko ta ce kwana zan gida zan kuma aka ce fa ta ce ai kunji kunji kunji abin da naji to a lokacin yan ban na iya suka ce ai baki take kuma ba sai da aka kwana biyu a wajen ana ta taɓurza da ita akan cewa sai dai ta koma suna cewa wallahi ba ta koma ba ai yanzu zaki je ne ki sulhunta tsakanin musulmai idan kin koma ya kenan suna ta ja mata ayoyi la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas suna ta ja mata ayoyi waɗanda mace ce duk da iliminta da girmanta suka iya rinjaye ta saboda karfin tunanin namiji da kuma kamar sun haɗu akan wannan ra'ayi sai ta tabi su akwai kisa ta baza gari haka ta ji har musulmai suna faɗanta ba wai 'yan shi'a kawai ba cewa wai wai a wurin wai su zubair dan awam din nan da su dalhatu wai suka taro mutane guda hamsin mutanen suka zo suka rantse da Allah cewa wai ba wannan ne garin ba suka yi shaida zir har sai kaji ana cewa wai ita ce awwalu shahadatu zurin fil islam wannan ƙarya ne bai da isnadi sam bai da isnadi kan ta littafin al-awasim min al-qawasim fi dhabb an sunta abul qasim na ainihin malam alƙali abubakar ibn al-arabi da haka wannan ƙarya ne tabbas abin ta fara tambaya kamar yadda muslim ya ruwaito shine an gaya mata kai tsaye cewa garin ne kuma ana gaya mata ce bari ne kwana ba ta raba ɗaya biyu ba ce kwana za ta yi amma su kana ta yin kwana to haka dai aka tafi har aka je aka yi da ainihin wato aka yi Allah shi kyauta kamar yadda nake cewa rigingimu tsakanin mutane da ƙungiyoyi da ra'ayoyi ba su bushe ba suna faruwa a cikin mutane abin da yake matsala shine idan suka faru mutane su kasa sulhun sulhunta kansu ko kuma su kasa fahimtar junansu irin wannan rigimar da ga ana yi tsakanin 'yan siyasa tsakanin ra'ayoyi tsakanin malamai tsakanin manya tsakanin kishiyoyi tsakanin wa da kani da da uba dama suna faruwa amma ya kamata idan suka faru to salafiyancin shine sai mu duba yaya mutanen farko magabata suka mu'amalanci waɗannan fitintunan shi na farko dai mai kokari mu ji tsoron Allah game da mu'amalar fitina kar ka sa san zuciya sannan kuma ka san baka da gaskiya ka janye kawai shikenan ko kana da gaskiya ka hakura a cutar da ka yafi saki akan ka je garin neman gaskiyar ka ka fitar da al'umma ina ba ta fahimci wannan wata rana a garin makka ba na manta ba musulmi ya wannan hadisi na ila yau zamanin muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda yana da wani gwamna a makka shine ambasatu ibn abi sufyan dan uwan shi ne ambasa sai ya zo irin yadda eh, shugabanni suke yi za a yi colbert haka za a yi magudanar ruwa a wata anguwa za ka zai magudanar ruwan nan sai ta shiga ta cikin gona abdai dan amur dan as ya ce wallahi ba isa ba ya je gaito gaba idan dangin shi suka fito da makamai idan da kaga ana ina an ce wani dan dan zai yi zai eh, bohol ko in ba a san shi a ce wallahi bai isa ba a tara mutane a ta ihu nan irin shi aka yi exactly jama'a ya je taro gaba da dange shi da makamai ya ce wallahi ba za a yi kwalbat ina a nan wajen ba sai in da an kashe ku a kasa a ɗare kenan ko <laughs> ya cikin sai musulun gaba sai da aka yi ake wani babban sahabi wanda yake ganin girman shi tukuna ya zai ce mashi ya kai kuma abdullahi wani irin rashin tunani ne wanda ya ce wannan ka kyale kai baka ji annabi na da hadisi ya hujja baka ji annabi ya ce man qutila duna malihi ba huwa shahidun ba <laughs> <laughs> baka da ana cewa wanda aka kashe shi yana kare dukiyar shi ya yi shahada ba ita ba sha'a wannan hadisi ba fasara shi ba kenan ba fasara wannan hadisi ba kama ka san ba fasara shi ba ba ka mutane suke yanzu ba da kira aka raba wannan rikicin shi karshe ma dai gwamnati ko kyale suke yi suka gama haine su rabu inda ka san dai ana yi irin yanzu wataƙila kuwa zai iya tuna irin wannan misalin abu da ya faru za a kawo muku wani alheri ku ce ba kwaso saboda adawar siyasa ko ita ce kawai haka tana faruwa kuro shi dama kuma mutane su iya hujja da ayoyi ko wasu maganganu na gaskiya dan su kare su duk yana faruwa to mu zama masu hankali da kaifin basira da kuma iya hangen nesa musamman a wannan lokutan da muke fuskantar ainihin irin wannan siyasar zabbuka dole sai mun zama da takatsantsan abin da zamu faɗa hulɗar da zamu yi da abin da zamu gabatar dan kada a je ainihin wato mu auka kanmu cikin wani bala'in da ya fi na baya ina ba zan fahimci nan irin wannan din shine ya faru da wancan eh, Dr. Gumi shine a lokacin da mutane suka karkata zuwa ga wani abu to kai a matsayinka na mai magana dole sai ka taka nan mai zaka faɗa ko da saba ra'ayinka musamman abin da ya zama ba gaskiya ce da ƙarya ba wahan ba ra'ayi ne kawai kowa ra'ayin shi yake bi ma'ana ba cewa aka yi Allah ɗaya wani ce Allah uku ba nan kan kowa san Allah ɗaya shine gaskiya ko amma mutane sai kasa ga wani ɗan takara ko wani jam'iyya ko wani ra'ayi Ka kuma kana ganin ra'ayin nan ba shi ne daidai ba ko to a irin wannan ra'ayoyin sai ka mutaka kamar ya zaka faɗi shi amma da yake shi yana da wato wani ragowar allura soja ne a jikin shi ko me ban gane ba sai so ya auto magana yanzu kuma yana so sai ya mata kwaskwari ma wannan mutane kuma sun riga sun kyamace shi akan magana wannan kuma zai sha mishi bakin jini wata wataƙila iyakar rayuwa za a daɗe ana abin da shi kuma irin wannan yanayin idan aka yi irin abin da ake a zaben na murɗiya sai ya zama target abin da bai fahimta ba kenan sai a yi zuwa kona mai gida ko a kashe shi yana faruwa an yi tun ba yau ba kuma Allah shi tana wancan lokacin ko da kuskure aka ce kai kaza ne sai a hukunta ka kawai sai mutane su ma hukunci kawai wani ba shi din bane ina fata mun fahimci wannan wani ne halaka kawai ke jin haushin shi ko kuma ya zo wucewa kawai Bikin na circumstance ko sai a ce a hukunta shi wanda wannan hukuncin gaba ɗaya jan gujja su sai ba daidai bane kuskure ne Allah shirya da mu shikenan sai yace fada'a ya'la ibnu muniyya min al-basra sai wani mutum mai suna ya'ala dan muniyya ya zo daga basra wa ja'a abdullahi ibn amir min al-kufa sai kuma wani mutum mai suna abdullahi dan amir ya zo daga kasar kufa wajtama'u fi makkata ala al-akhdh bi sari usmana radiyallahu anhu anan makka aka taru aka hada ra'ayi aka yadda cewa abinda ra'ayi shine za a je fansan jinin usmana ba za a bar jinin shi tafi a banza ba fa kharaju min makka biman tabahum ila al-basra da suka fito daga makka sai suka kama hanyar basara anan ma malamai suka ce har sai da ma aka yi tunanin to ina za a nufa domin wanda suka kisan nan wasu mutanen misra ne wasu mutanen kufa da basara wasu mutanen ainihin sham to ina za a nufa wasu suka ce a tafi sham wasu suka ce a'a muna da mu'awiya a sham ya wadatar da mu waɗancan wanda kuma wannan cikin hikima Allah da a ce sun tafi ƙasar Sham to da wata watakila sai ayi yi mulki ma gaba daya inda sun haɗu da waɗannan sojojin da sojojin Sham to da cire aliyu kawai basu domin shi goma awuya ya fi kowa ɗaukar ɗiri game da wannan matsala ko kuma inda sun tafi Misira to da kuma duk an kashe su kuma gaba daya saboda Misira kuma ta cike da ƴan tawaye haka kuma inda sun nufin Madina ta ma ta cike da ƴan tawaye wasu suka ce a to Madina aka ce a ba zai yi mu je a zuba da jini a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haram harami ne amma mu tafi basara mun ji an ce wasu daga cikin shugabannin fitina sai daga sun koma can mu je garin a ba mu su mu kawo su a hukunta su Ake ta shawarwari na za gane ma yakin wato ba su shirya mushi a matsayin yaki ba babu waye komanda kawai irin da ka san in an mutu ne ana jana'iza kowa kawai dinga faɗar ra'ayin shi aka suka har a gama yakin ba ka labarin wane ne komandan wanda suke an san umarni daga gare shi ba alama ba yaƙi suka je yayi ba ina fata mun fahimci wannan kawai duk abin da ya faru ne sai a tsaya a yi shawara me ya kamata a yi Allah shi da mu shikenan yuriduna qatlaka usmana suna nufin su je su kamo wanda suka ci sayyidina usman wa zalika annahum yarawna annahum qad في fi difai an usmana radiyallahu anhu wannan ya faru ne saboda dukkaninsu suna ganin cewa sun takaita ba su abin da ya dace ba dangane da kara jinin sayyidina usmana wa kana Aliyu radiyallahu anhu fil madina a lokacin sayyidina ali yana madina kaga idan da tawaye suka ne wa sayyidina sai su nufi inda yake ba su nufi inda yake ba suka kama hanya suka tafi basara wa kana usman ibn hanif radiyallahu anhu waliyan al basara wani mutum sahabi mai suna usman dan hanif shine gwamnan basara min kibali ali ibn abi talib ta sayyidina ali falamma wasalu ila Basara arsala ilaihim usman ibn hanif madha turiduna da suka je aka ce ya zama kaman mil uku kafin shiga garin basara sai suka yada zango sai wannan mutum ya aiko musu da yan sako cewa me kuke so qalu nuridu qatlaka usman a lokacin an aiko sahabi ne imran dan husayn yazo ya bincika lafiya muka ji ku tafa da runduna me kuke so ku yi sai suka ce muna so ne a ba mu waɗanda suka sai na Usman mu hukunta su fa qala lahum hatta ya Ali yace to gaskiya ba za ku shiga garin nan ba a sai na Ali ya zo mana mana'ahu min ad-dukhul ya na shiga to wannan sabon sayyidina Usman dan Hanif shi ma sai wani kuskure wato jama'a ku gane duk sanda ya zama dama mutane kowa ya ɗauki kanshi a matsayin jagora mai yake hukunci sai an samu kurakurai shine abin da muke fama da shi mawalin suna da yin izala da sauransu shine kowa na da bakin magana ba a bar mai magana da murya ɗaya yanzu akan zaben nan kamata ya a ce a zariyar nan ko a kaduna ko a sokoto duk inda muke musulmai muna da malamin da ya fito ya ce a zaɓuwa ne kawai sai mu yarda kamar nisan da ake zamanin sai na zamanin abakar gumi misali yake da wannan ƙarfin bakin magana amma yanzu ba mu da shi yanzu an ɗaya rabo shi ya faɗi magana wanda za su ji daban da wanda za su karyata haka in wannan da ya faɗa shi yanzu daga gumi haka idan eh, sani ya jingire faɗa haka balantana kuma wannan zindiki zazzaki ba ma wanda zai ba yan uwan shi ba tun dama shi ba ma malami bane ana ne kallon malamai ne ko to don haka magana ita ce ba mu da murya ɗaya mutanen da ake cewa musulmai ba mu da murya ɗaya da muke magana mara dumu shi sa waɗannan 'yan siyasa suka samu hanyar farraka mu to a lokacin su ma su samu kansu da wannan fitinar na farko kenan na biyu kuma ba a jin maganan manya da a ce a iya masallacin nan za mu ji maganan manyan mu to ba za mu kurakuran da muke ba dan kowane masallaci sai manyan su ga musu haka sai mu lura irin baba da malam Umar da irin su a eh, principal wannan namu ko da irin su eh, ya malam idan suka faɗi magana to duk iri na iri na kowa sai ya saurara ko da baka fahimci magana ba saboda sun fi mu daɗewa a rayuwa sun fi mu saninta kuma halal sun taɓa yin irin wannan kuskuren da haka suna da experience a kan shi amma kowa sai ya ga shi ma yana da wayo musamman a wannan zamanin da ƙanana suke ganin sun fi manya wayo saboda wasu sun iya hulɗa da kwamfuta da waɗannan ipad da laptop da su waye suna iya lallaƙa su da murga su ana ganin manya ba su iya latsa wannan ba ƙarya ne da ma wannan ƙarya ne in haka ne mu ma da muke gama latsa su ƴaƴan mu ƴan ƙanana sun fi mu latsa su sai mu ce su ma su fi mu wayo kenan yanzu sai ka adda hankali haka sai yaron ka ya san abin da baka sani ba a cikin yaro ɗan shekara uku ko hudu ko biyar sai sai ka ga sarrafa ta yadda kai baka iya ba saboda zamanin shi ne ko to wannan sahabin sai wani kuskure da ya turo imam dan Hussein da ɗan sahabi yana da gogewa a rayuwa ya yi magana da su ya fahimci ra'ayinsu da ya koma sai ce na dan Hussein me kake gani yace abin da nake gani shi kowa ya ja baya ba fada bane wannan haka yace yace ni dai zama zan yi a gidana kowa ya zo na gidan shi kada ya fada sai kijin wannan shawara sai wasu daga cikin mutanen shi suka ba shi shawara wai ya je ya ji shawaran talakawan gari ya ki jin shawaran mutum ɗaya wanda ya fi talakawa ɗari hankali kisan da aka tara mutane yuyuyu shi ne kawai za su mutane zama. mun karanta a nan a baya game da ɗan gidan na umar da ya je kashe wasu ko aka ce duk mutanen gari suka ce wallahi ba ya kashe shi ba amma masu hankali ba cewa suka yi aikin da za kashe shi hukuncin kisa ne amma da neman mafita aka sai da za a ra'ayi zaka yanzu idan ana magana jama'a dole ne zama a cikin mu akwai manya waɗanda su za su gaya mana me zamu ba a jin ra'ayin kowane wawa akan komai akwai wawa wanda bai san ra'ayi ba wanda duk abin da ya ji kawai aiki ne da shi duk abin da ya ji an faɗa a rediyo ko ya karanta a jarida ko ya ji a facebook kuma yana wucewa ne kawai ko suna faɗa sai je kai gaba ba za ka aka ta rikici rikici da aka ta yi ba ya ce ai yanzu nan ga can adama ma ana kone kone ai wallahi kanke ma sun ɗauka kai da ma mu fita mu je ni sai kawai ma muka mu fita mu je mu fara yi da mun fara kuma sai buga waya ga mu sai kuma ku fara kone kone ba an muna nan muna yi can su ma na yawo su ma sun ɗauka kaga duk wannan wawaye ne suke wannan sai aka ba shawara wai zai tara wawaye ya bakin sai ya tara mutane a masallaci ya ce jama'a kun ji kun ji abin da su wana da wana suka buga suna a wajen gari suna nema me ya kamata a yi sun sai suka ce wallahi ba za mu yadda ba wani irin wannan dai hauka ba a isa ba ya ba su sai su za su tada yan garin mu a ce za a je a kashe su wace da hujja a kansu tun daga nan shi da kashe kita sai ya fahimci lallai a cikin garin nan akwai magoya bayan kashe Usman akwai wanda suke goma kashe shi tun daga suna cewa kan a hukunta wanda suka kashe shi amma da aka sai ce mutane to shikenan kowa ya je dauko makamin shi shikenan waɗannan suna waje suna jira an ce su bari za a aika sai na ali wasiqa ya zo ya tarar da su anan in ya ce su shiga garin su kamo waɗannan su shiga in ya ce su tsaya su juya sai da kawai suka sai suka ga an zo an yi sansanin sojoji irin nasu da za su ce kenan fara za a yi to kuma waɗanda suke cikin ɓangaren 'yan mutanen basarar nan waɗanda dama su ne suka yi wannan ta'addancin ba su so ta bayyana su ne da haka ba da yi su bari ai magana ai sulhu ba da yi su zani a zauna a fahimci juna sun cikin dare haka suka fara ɗauki ba daɗi suna kai musu farmaki ta bayan fiji sai su ɗan ɗebo su ɗan mutane sai a je sai a farmaki mutanen su Aisha sai a dawo haka aka kwana ana yi da wa shi suka ga a sha musu ɓanna da haka su ma dole su mai da martani kaji da aka yi aka faɗa ina fata da mun fahimci wannan shine kuskure ne wani ya yi sai wani kuma zo ya gyara shi shi ma da kuskure shine da abin da muke ta faɗa gyara kuskure da kuskure sai ya fada kuskure mafi muni shi ya jawo har ma mu ma muka samu dalilin zamu zama muna wannan magana wanda mu ma ita din ma baran ta kakka to ta ba kanta kuskure ce kawai saboda asu a tantance menene asalin abin da ya faru dan mutane kansu ya waye da ba dan da waɗannan zindikan suka kawo wannan fitina a cikin al'umma ba sai za za ana wannan karatu sai a yi ta hadisi kawai kawai a yi ta haddasa na fulanin kala fulanin kaza kaza ana jin falala ana koyan addini ana jin ne musulunci tsantsan shi amma an zo a tauna analysis na tarihi saboda me saboda sun zo sun rubuta tunanin mutane suna ta kwashe musulmai imanin su suna mai da su kafirai kuma an ce wai a kyale su wai mazhaba ce suke yadawa ba mazhaba ce kafirci ne suke yadawa jama'a dole kuma a cikin tinkare shi a yi bayanin shi Allah shi da mu shi ne sai yake cewa a ثم خرج إليهم جبلا وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه sanan sai wani ɗan ta'adda mai suna jabalat wanda mun karanta a bayana daga cikin waɗanda suka je suka yi musharaka wajen zubar da jinin sayyidina usmana sai ya fito da sojojin shi guda ɗari bakwai ya kai musu farmaki shine magana da muke yanzu ya kai musulman nan farmaki da sahabban nan sai aka ci nasara akan shi wa qutlu wa qatalu kaseeran mimman kana ma'a aka kashe da dama daga cikin mutanen da ke tare da shi wandamma kaseerun min ahli basra ila jaysh talha wa zubair wa aisha sai da dama daga cikin mutanen basra suka dawo suka shiga cikin rundunar sojojin na sayyidina zubair da talha da kuma aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in خرج علي رضي الله عنه من المدينة shikenan sai da aka gaya mashi labarin ga abin da ake ciki shi ma kawai sai sai ga sojoji ga jama'a ku fito da makaman ku mu je yaki shi kuma nashi hukuncin za mu je amma a dawo da waɗannan mutane cikin hayyacin su sun bata sa su raba kan musulmai ne shi za su tafi da rindana su kai farmaki garin musulmai to a nan ne da ya ce a fito sai musulmai suka ce ba za su fita ba shine su sa'ad dan abu waqas abdullahi dan umar su Muhammad dan Maslama duka suka ce ba za su je ba har da dan shi haka suka ki wanda suka shiga gaba gaba su ne su Ammaru su ainihin wato Abdurrahman dan Abubakar Muhammad dan Abubakar da muka faɗa a baya da mutu su ne suka shiga gaba gaba a cikin wannan yaki da su Muhammad bin Hanafiya amma da tawan bai gaba ɗaya su kin zuwa su in banda kamar Abu Musa Ash'ari kamar da muka ambata ne kowa kawai ya ba kan shi fatawa ne domin kuma daman ka'ida ne kenan idan aka zo kan abin da bayi da nasi karara dole kowa ya zaba wa kanshi me zai yadda ka san gobara ce in ta kama a cikin kasuwa kowa shi sai da zai ba wanda zai fara buga waya ma matan shi cewa me ya kamata yi ba kaman siyayya ne in ka je mata siyayya kuma ka buga waya ana zan lafiya ka ce hanta za a siyo miki ko kaza misali ko kaga wannan ana zan lafiya kenan amma ana ciyaka kasuwar nan idan aka samu matsala zaka ba tambaye ta ne to ka ruga da gudu ko ka daya kowa ta kan shi zai ko to shine afti nafsaka wa in aftaka al muftu ka ba kanka fatawa ko da wasu fatawa sun baka fatawa to shi kowa a cikin sai ba kanshi shi fatawar me yake ganin daidai sai suka rabu gida uku shine imamu zahabi ya ce waɗanda suka fi kowa dacewa da gaskiya su ne waɗannan ɓangare na tsakiya wanda suka ke goyon bayan kowa kan fituna karanta littafin ainihin tarihin islam ya ce suka fi dacewa da gaskiya saboda su kam ba su bi wata shubuha ba abin da suka bi shine asali cewa jinin musulmi haramun ne zubda shi har sai in yayi ridda ko kuma yayi zina ko ya kisan kai kuma ba su ga wanda ya haka daga sunan nan ba sa dan abi waqas da aka ce ya ce sai kunna mun takobi wanda yake da kaifi biyu wanda yake da baki biyu da dinga nuna mana ga kafiri sai in kashe shi ga mumini sai in kyale shi babu wannan takobin na ba ta fahimci wannan to annan shikenan sayyidina ali ya gayyato da ya gayyace su mutane suka ki fita sai aika da yan sako cewa a gayyato mishi mutane a wasu garuruwa da haka aka zo kufa aka zo gari kaza aka gayyace mutane ya ce mu haɗu kuwa wuri kaza amma mutanen madina ba su fita ba mafi yawansu ba su fita ba shikenan sai ya ce ilal kufa lamma annahu wa سمع أنه وقع هناك usman بين hanifin بن حنيف wali ala wali والي علي على البصرة وبين طلحة talhata wa zubai wa aisha wa man tabi'ahu yaji cewa an samu yaƙi ya faru tsakanin gwamnan shi usman dan hani da kuma bangaren su sayyidina talhatu da zubairu da aisha Allah ya kara musu yadda fa kharaja ali radiyallahu anhu wa jahasa jayshan jahasa jayshan qiwamuhu asharata alaf li muqatalati talha wa zubair sai ya shirya sojoji waɗanda suke yawan su ya kai dubu goma dan yakan waɗannan sahabbai ma'ana ya fito da sunan yaƙi duka ga aliyu shi ya tarar da su a inda sai dan ka gane ba wai tawaye suka mushi dan da suka mishi baya ba kafin su zama madina da suka nemi izinin shi ba wai tawaye suka mushi a sun tafi yin wani aiki ne wanda suke ganin aikin shi ne ya kiyaye za ka so su ɗauka za su ira abin da mutane suke cewa ɗaukar doka a hannu ba shi ne mutane suke cewa ba ce misali yanzu mun kama ɓarawo a nan idan mun kai shi gun yan sanda ba abin da za su mai bayan mun tafi kawai su sake shi da aka bari mu hukunta shi sai kawai a kama ni shaballa ko a ta dukan shi sai an ga baya goshi shine ɗaukar doka a hannu ko in suka bi ko su kama su sai su bubbuge mu aga kuskure akan kuskure akan kuskure to ya kamata sai mu dawo cikin hayyacin mu zamanin ibn taymiya da aka samu wani kafir ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya sawaye aka ji aka kamo shi shi da kanshi ya kai shi gun sarkin garin ya danka shi to ga yana hukunta shi sai zama shi kadai za zubar da jinin shi jinin shi halasta shi kadai ba zubar da jinin kowa ba idan kuma kun kama kun kai ba su ne hukunci ba shikenan kun fita ha a wurin Allah su kuma falakum malakum wa alaihim ma alaihim to mu abin da ba ma ganewa shine irin yadda lauyoyi suke so mutum yake kawai dole sai ya ci nasara kamar lauya apology to lauya ko kasan lauya idan kotu ba wai so yake kawai gaskiya ta bayyana ba a sai dai shi ya ci nasara kawai haka ne lauyoyi suke yi kawai shi ya ci nasara ko da ba gaskiya gare shi ba <laughs> kallon shi ga kamar ina suka su kwatance ne kawai nake to kare zama kawai kai su kake dole kullun sai an yi abin da kake so in ka nemi abin da ya kamata a yi ba sai ka hakura kawai mai wa'azi ne in kana wa'azi ba a bi oho ka fita hakkin mutane ka ce musu jama'a kuma shirka babu kyau suka shiga bari ka gama iyanaka Allah wani zai tume ka a matsayin ka na mai ilimi a tsakankanin su ba gaya musu gaskiya ba su ne za a tuhuma akan an gaya musu gaskiya ba su yi aiki da ita ba shikenan ka gama iyana ka ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirar da mu shikenan sai ce wa huna yadhharu jaliyan anna ali ibn abi talib huwa alladhi kharaja ilayhi ka ganin zai bayyana maka karara cewa sayyidina ali shine ya fita ya tafi inda suke walam yakhruju alayhi bas mushtawayi kharaja ilayhim ma'ana ya tafi inda yake kharaju yakhruju alayhi yi mishi tawaye ba su mai tawaye ba walam yaqsudu qitalahu kuma ba su nufin yaƙar shi ba kamar kamatar da ibadu qawaif kamar yadda wasu ƙungiyoyi suke riyawa wa man ta'assara bihi da waɗanda suka ainihin ta'assiranta da su ƙungiyoyin su ne ƴan shi'a da kuma irin waɗannan su ɗawo Hussein da makamantan su matattu waɗanda suke suna ɗosano irin wannan karatun a cikin musulmai ma'ana abin da suke cewa shine wai Aisha dama tana jin haushin Sayyidina abi tun daga mas'ala ta ainihin wato hadisin ifk in za ku tuna jama'a an yi ma Aisha kazafi sayyidina Ali kuma ya samu kanshi a cikin wani rashin fahimta tsakanin shi da ita shine cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yana neman shawarar mutane akan me ya kamata yi sai Ali ya ce me a ciki kawai ka sake ta ai akwai mata da yawa wanda suke irin ta wani sa'u su yawa kafir sai ka da kawai kuma wata mata a ta bata lokaci kawai ka sake ta shi wannan magana yana ganin annabi ya shiga cikin kuncin rayuwa in ya sake ta shikenan ai tsawon mace in ta zama maka matsala mai zaka yi kawai sai ku rabu ko haka mutane suke tunani ko sai kawai irin wannan tunanin to wannan magana ta kuma kunnan Aisha ba ta dauke ta da sauki ba ta dauke ta da ga gaba wannan gaskiya ne cewa ni Ali zai ci a sakan oke dama kaza ne kenan ta dauki magana da haka da haka har san da Annabi ya rasu alaihi salatu wassalam tana bada labarin abin da ya faru na farko dai sai ta ce da na sani wala da mu muka mishi wanka mu matan shi me yasa ta faɗi wannan kawai don ta ga aliyu a cikin masu wanka ta ce da mun sa haka ne da za mu daure mu ci mu ba mu mishi wanka ba za ma a kira wasu maza ba shi kenan ta ba labari kuma ita ce da wane da wane ta faɗi sunayensu su ne suka wa annabi wanka ita ce da wani mutum wani mutum aliyu ne ba ta faɗi sunan shi ba to wannan kuma annabin tana mai haka bukhari ya rawaito da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Aisha wata rana suna cikin raha yace mata ai ina kina fushi da ni ina ganewa tace ya kake ka gane yace idan kina idan muna cikin dasawa in zaki rantsuwa kake cewa rabbi Muhammad na rantsa da ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma idan muna fada irin fada da ke tsakanin miji da mata yace in zaki rantsa kake cewa rabbul ka'aba ba kya faran sunana aisha tana zuwa shi mutum ba ta faɗa da shi mun gane wannan ko to irin wannan sai suka ce wai wannan fushin shine wai shine yayi influence ɗinta dama kawai sai ta shiga rigima wannan ƙarya ne domin bayan an gama rigima tsaf za mu zo mu karanta sayyidina ali shine yazo ya kare aisha daga shiga cikin halin ni'yasu da aka zo aka yi tiga tiga aka buge raƙumin ta raƙumin ya faɗi sai na da shi ya fara zuwa ya tara mu shine fa kwamandan ɗayan bangaren yasa aka tai yace subhanallahi matan manzan Allah a duniya da lahira aka ɗauke ta gaba ɗaya aka je ya san mata masauki aka ce a lokacin gidan ya fi kowane gida kyau a garin basara ya roƙi masu gidan ya ce a ajiye ita nan gidan kullum ana mata liyafa irin ta babban mutum nan ta zauna har aka gama duk ƙura talafa yasa aka samu mata abin hawa na musamman raƙumi na musamman da 'yan rakiya wajen mutum ɗari shida da masu makamai da mata wanda su mata hidima ya fito ya raka ta har wajen gari za ta koma madina aka raka ta mauki biyu guda to za ta bai kai mutane nasiha tana cewa jama'a mu yi haƙuri da junanmu mu manta da wannan rashin fahimta da ya faru kuma kar mu dinga gulma junanmu ta ce kun ga ɗan gidan abu ɗalibin wallahi babu wani abu na da shi in banda abin da ke shiga tsakanin mata da ƴan uwan mijinta abin da kawai ta ce kuma kowa ya sa abin da ke shiga tsakani ko haka ta mallake miji sun kuma da dinga ganin sun sa mata ido musamman wanda ake ji da ita ne ko kuma Aisha ana ji da ita kowa ya sani ai ko tace babu abin da ke tsakanina da shi in banda yana abin da ke shiga tsakanin ƴan uwan miji da matan shi ɗan uwan miji da matan shi kowa ya san wannan ba kai shari ba da ta gama ya ce wallahi Aisha ɗan gidan Abubakar ta gaya muku gaskiya shi wallahi matan manzon Allah ce a duniya da lahira yace wallahi kaza ya faɗi fallata da dama sannan ta kama ya tafi kowa na kuka aka ce durin kuka ka dinga yi daga ashe kaga babu wata gaba tsakanin su wannan kuma din so shine tabbatatu amma ba a faɗa mutane su kan ta zabin tarihi tsabari al-kamil fi tarikh na al tsabari yana nan a ciki amin na ibnu asiri yana nan wannan karatun a ciki daga ba magana ce koyayya ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya cire bakin shi dinga magana ta wannan abubuwan idan kai baka karanta ba kawai a jarida ne aka tsakuro maka inda ake so to baka da ahliya na ka faɗi wannan magana misali kamar yanzu ne a ce kana so kai magana akan stock exchange market kuma kai ba ƙwararre bane akan stock ba akan kaso hada-hada baka da idan zaka yi magana akan naira da kwabo da canji baka da wannan izinin ko zaka yi magana akan bankin ko zaka yi magana akan inshora ko tattalin arziki ko kiwon lafiya ko tsaro ka so kai magana akan tsaro sai zama kuma kai kuma ƙwararre ne akan noma yaushe za ka iya magana akan harkar tsaro ba ka ta cewa akai ko kuma wanda yake ƙwararre ne a boko akan harkar kiwon kaji da abin nan da gidan gona ina shi ina magana akan al'adu da tattalin arziki da siyasa ba yi da ahaliya akai ya kamata yan arabiya ma su gane wannan yan boko suna da kan gado sun fi mu kan gado in ana so a yi jawabi a rediyo akan tattalin arziki sai a nemo economist ana so a yi magana akan ainihin wato abin da ya shafi siyasa ko alaƙar ƙasa da ƙasa sai a nemo wani expert akan international politics idan ana so a yi magana akan tsaro sai a nemo wanda ya ƙware akan tsaro in ana so a yi magana akan halin kiwon lafiya sai a nemo likita kowa ba zai a ɗauko ma'aikacin da yake wato ƙwararre ne akan bankin and insurance a zo a ce jawabi akan ebola a rediyo zai yiwu ko kuma a ɗauko wanda yake ƙwararre ne akan harkar ainihin wato tattali da sana'o'i sai a ce zai magana akan al'adu ba a yin wannan amma mu dan arabiya mu ne muke wannan gangancin wani kwararre ne akan fiqhu amma zaka ji yana shishige akan arabiya wani kwararre ne akan gado zaka ji ana magana akan takrijin hadisi kuma na saba wani ko bai kware ba akan koyo malamin islamiyya ne local champion ne ai mata angon su ne kawai suke da shi malami ne shi kawai ya koya musu bulugul maram amma sai ka ji ya zo ya sa a cikin maganar malamai kaga bai kamata kana talaka idan masu kuɗi yanzu suna magana akan kasuwanci da yadda ake ciri ba ba ka sa baki ba sai ka bari in sun baka zakka ka karba in ba su baka ba kai Allah ya isa Allah ya shirya To ai sai ka da ilimin nasiha sai ka je ga malam ka ce malam mun garin da wallahi ba su ba da zakka a musu nasiha amma kai dai kai Allah ya isa ko ka je ka nemo naka kuɗin Allah shi kyauta shine sai yake cewa fa wa zubairu haka ne ko walau kanu yuriduna al ala aliyin da za ila al madinati mubasharatan wa laysa ila al basara da a ce suna nufin su mai tawaye ne kaga da kai eh sai su kama hanyar madina ba basara ba fa wa zubairu wa aisha wa man kana ma'ahum lam yuhdith qattu annahum أبطلوا لم يحدث قط أنهم أبطلوا خلافة علي رضي الله عنه ولا طعنوا عليه da Talhatu da Zubairu da Aisha sam bai taɓa faruwa cewa wai sun batar da halifacin Aliyu ba wala ta'anu alai ko kuma sun soke shi sun soki mutuncin shi ba wala zakaru fihi jarhan ko sun ambaci wani abu na rashin gaskiya game da shi ba wala bai'u ghayru ko ba taɓa wani shi mubaya ba wala kharaju li qitalihi ko ba taba fitowa dan su yake shi ba ilal basara zuwa garin basara fa innahu domin yadda abin yake lam yakun bil basarati yawma idin a lokacin baya kasar basara balantana a ce an kai mai hari ka kula da yadda za a ce mutum yana kwanta gora sai kuma ka kama hanyar ainihin wato da matu a ce kuma wai gurin shi zaka ci ba zai yiwu ba kana san da kuma yana kwanta gora ولذلك قال الأحنف بن قيس لقيت طلحة والزبير da حصر usmana أحنف Dan kaisa ce na gamu da Talhatu da Zubairu bayan an katange usmana a gida an hana shi fita fa qultu sai na ce musu mata amurani me ya kamata in yi fa inni arahu maqtulan ina ganin wannan bawan Allah fa za a kashe shi me ra'ayinku me ya kamata na yi qala sai suka ce da shi alayka bi ali tafi gun sayyidina ali wala kuntu aisha bada qatl usmana fi makkah kuma na gamu da aisha bayan kashe usmana a makka fa qultu mata amurini ya ke aisha me kike so na yi qalat alaika bi ta ce tafi gon Aliyu. wannan hadisi na wannan magana ta cikin fatuhul bari a cikin ainihin hadisi da ibrahim ya fitar da shi a kabar ya fitar da shi a cikin ainihin wato littafin sa da isnadi sahihi insha Allah ina ganin tunda mun samu gaba magana akan mufawadat qubayl al-qital sai mu kwana anan insha Allah abinda muka faɗa dai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru Allah ya ainihin wato gyara mana ƙasar mu Allah ya jika magabatan mu daga cikin malamai da iyaye Allah ya kawo mana alkhairi a wannan ƙasa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah